بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي بهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na 28 ga watan almuharram a shekara ta 1441 kuma a rana ta asabar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 28 ga watan tara a shekara ta 2019 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar batirawa a garin kano a yau za mu tashi darasi na saba'in da biyu in ba manta ba makon da ya gabata mun cike karatu da babu fadli salatul jama'a wanti zari sala haka ne da haka yau za mu tashi babu fadli kafratil kuɓa ilal masajid babin da yake bayani akan falalar yawan tattaki zuwa masallatayya kar kai gaji ko kar kai kasa a gwiwa wajen yin doguwar tafiya don ka je ka tadda sallah a masallaci gwargwadon iko in dai ba akwai wata barazana ta tsaro ko wani abin da ka iya cutar da lafiyar dan adam ba kamar yadda mun karanta darasin da ya shuɗe a hadisin itban ko utban ibn malik mutumin da ambaliya ko cikowar rafi take hana shi zuwa masallaci ya gayyato annabi ya zo ya masa sallah a gida don ya samu wajen da zai rinka yin sallah in bai samu damar zuwa masallaci dan ya yi jam'i ba to matukar babu wani abu na tsoro ko barazana ga ɗan adam ko cutuwa gare shi ko salwantar rai ko dukiya ko kubcewar wani amfani to ana so mutum ya yi tafiya mai tsawo don ya je masallaci a cikin wannan akwai falala mai yawa akwai lada mai yawa domin tafiyar zuwa masallaci ba kamar tafiyar zuwa kasuwa ba ce tare da cewa tafiyar zuwa kasuwa ɗin ma idan mutum ya yi don allah don ya samu abin da zai kame mutuncinsa da iyalansa zai samu lada amma tafiyar zuwa masallaci tafiya ce ta musamman tafiya ce wacce Allah subhanahu wata'ala yake ba da lada mai yawa ga mai yinta duk taku ɗaya cire kafar da saukewar an gane ko to da haka wannan babu insha Allah zai mana bayani akan falalar wannan hadisi mai lamba ta 388 hadisu abi Musa al-Ash'ari Abdullahi ibn Qais hadisin abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda qala yace ka qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a'zamu an-nas ajran fi salati wanda yafi mutane yawan lada a wajen sallah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha wanda yafi su nisa sai wanda yafi su nisan tattaki idan mutum gidansa yafi kusa da naka masallaci kai naka ya fi nasa nisa kuma duk kuka haɗu a masallacin kuka yi sallah ladan ku ba ɗaya ba ne bayan mun gama magana a kan ladan ita sallar kanta to yanzu kuma za a zo a yi lissafin ladan takun da kowa ya zo masallaci wanda gidansa mil ɗaya ne zuwa masallaci da wanda gidansa mil ɗaya da rabi ne ko biyu kaga takun su ba ɗaya ba ne gwargwadon yadda ya ɗara ka nisa gwargwadon yadda takunsa zai fi naka kuma gwargwadon yadda in an lissafa ladansa zai ɗari naka shi yasa wani lokaci ka zama kusa da masallaci ba shi ne burgewa ba ka zama nesa da masallaci ya fi cinyewa ya fi lada kamar yadda za mu ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya gina masallacinsa a Madina duk mutane suka zo suka sai filaye kusa da shi don su makotaka da gidan annabi kuma su makotaka da mai masallaci to akwai waɗansu mutane su unguwarsu a nesa take ana cewa da su banu salima banu salima domin su larabawa yadda suke tsara unguwanninsu tun a kabila kabila ake unguwa ko mu za ku ga a garin kano a can haka ne sai ka ji unguwa an ce da ita daurawa mutanen daura kenan zangon bare bare bare bare kenan ko tudun fulani kaga fulani kenan to ko kuma a zo a raba unguwa gwargwadon sana'a a ce dukawa majima sauran ɗinki da sauransu wannan tsari ne na mutanen da wajen gudanar da rayuwa da kuma tsara gari to su banu salima kabila ce guda unguwarsu daban daga ɗan wa sai ɗan ƙani sai ɗan baffa duk dai isu isu ne to su ma sai suka yanke shawarar unguwarsu gaba ɗaya su sai da gidajen su dawo kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wa su sai sabon filoti ko sabon fegi su sake gina sabuwar unguwa sai labari ya ishe wa annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taro su ya kira su yace ya bani salima makanakum tuktabu afarukum ya ku yan kabilar banu salima ku zaman ku a unguwarku ku sani duk takun da kuke na zuwa masallaci lada kuke samu rubutawa ake sai aya ta sauka inna wa naktubu ma qaddamu wa atharahum inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imanin mubin a cikin suratu yasin ubangiji yace inna nahnu nuhyil mauta mu ne nan muke kashe rayayyu muke rayar da matattu kai wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kuma muke rubuta duk ayyukan da bayi suka gabatar hadda tattakin su na zuwa masallaci Allah ce wa kulla shay'in komai na rayuwar dan adam a hasainahu fi imamin mubin mun tattara shi a cikin babban littafi shine littafin lauhil mahfuz to da ka kaga wani lokaci ma ka zama kana nesa da masallaci ya fi cinyewa sama da ne ka zama kana kusa da masallaci amma idan larura ta sa kai mai hidima ne ga masallaci to an fi so kuma gidanka ya zama kusa da masallacin dan ka samu sauki kamar gidan liman kamar gidan na'ibi kamar gidan ladan lokacin da annabi ya gina masallacinsa jikin masallacinsa sai ya gina gidansa kwaya ɗaya gidan na na aisha da ummu salama daga gidan ɗakin aisha Allah ya kara mata yadda ana hango masallacin annabi katangar su ɗaya ce sayyidina abubakar ma ya zo ya manna jikin katangarsa da katangar masallaci ya buɗe ƙofa duk sahabbai kowa sai ya wannan ya manno ta can wancan ya manno ta can wancan ya manno ta can kowa ya buɗe ƙofa ta masallaci kowa da ya fito daga gida sai masallaci da annabi ya fito ya juya ya juya sai ya ga ƙofofi rin katakaf a jikin masallaci ya ce waɗannan ƙofofin ba ya wannan kofar wani ce wannan kofar wani ce wannan kofar ya ce su du kulla ba illa babu abubakar ku rufe mana kowace kofa ta kalli can kofar gidan abubakar ce kawai za a ban mana ita a jikin masallaci domin shi na ibi ne an gane ko to da ta dai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa yawan tafiya zuwa ga sallah zuwa ga masallaci lada ake samu bal ma mutum ladan fa. yakan hauhawa ne gwargwadon nisansa da tazararsa tsakaninsa da masallaci ta fuskar tattaki wallazi ziru salata duk mutumin da ke zuwa ya jira ayi sallah hatta yusalliha har a sallaci sallar da shi ma'al imami tare da liman a'zamu ajran shi ma yafi girman lada min allazi yusalli thumma yana sama da wanda yake sallah sai kuma ya kwanta ya bacci akwai mutumin da za ka ga in yi sallah a masallaci sai ya kishin gida ya bacci akwai mutumin da za ka ga in yi sallah a masallaci kan a zo a yi wata sallar ba zai bacci ba zai zauna ko ya karatun qur'ani ko ya ta zikiri to wanda yake zikirin ya fi wanda yake baccin lada yayi ba za ma a haɗa ba ko wanda ya zauna yana zikirin Allah yana jiran sallah a haɗa shi da wanda ya kwanta yana bacci a'a to sai wasu malaman suka ce shi ma mai baccin kenan yana da lada tunda an ce wancan ya fi lada duk inda ka ji an ce wancan ya fito shi ma ɗayan yana da shi kenan ƙwarai kuwa domin ko ba komai shi ma baccin da yake ai jira yake lokacin sallah a tashe shi ya canjo alwala a zo a yi sallah da shi da aka kaga wannan ita ma falala ce ba karama ba akar jahul bukari imam bukari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na goma kitabul azan babi na talatin da ɗaya babu salatil fajri fi jama'a babin da yake bayani akan sallar asuba a cikin jam'i babul mashi ila salati babin da yake bayani akan tafiya zuwa masallaci ko zuwa ga yin sallah tumha bihal khataya ana shafe kurakuran mutum da wannan tattakin tafiyar da yake yi wa turfa'u bihi darajatu kuma ana ɗaukaka darajar mutum sanadiyar wannan tattaki da yake yi da aka tattaki na zuwa masallaci tafiya duk taku ɗaya in ka ɗaga kafarka a kan kare ma zunubi kuma a ɗagar darajarka duk taku ɗaya in ka sauke a kan kare zunubi a ɗaga darajarka to kaga wanda ya san wannan ya mutum zai yi nauyin jiki ya mutum zai yi kasala ya mutum zai yi sake irin wannan gagarumin lada da falala ya rinka wuce masa wadda dama in ma kai ɗan kasuwa ne Kwazanka na zuwa sallah sai sa Allah ya ta maka a kasuwancinka sau da dama in kai ɗalibi ne ƙwaƙwalwar taka ta zama a cushe amma hidimarka da ƙwazanka na zuwa kai sallah sai Allah ya ta buɗe maka ne ƙwaƙwalwa in wani laifi kake yi dagewa da za ka yi ta fuskar kula da sallah sai Allah ya taimake ka sai ka daina sau da dama mutane za ka ji suna cewa wani laifi ya aure su sun kasa dainawa lizanci sallah ka gani duk wani laifi sai ta kore ma shi sai ta sa ka daina shedan ne ya riga ya aure ka ya shiga jikinka matukar ka dimanci zuwa masallaci ka fi karfin za ka kone shi to sai ka ga layi lafiya ka zo ka rabu da wannan to haka nan wata cuta ta iya damun ka sakamakon wannan tattakin zuwa masallaci da komawa sai Allah ya warkar da kai ita sallah da muke gani in an kula da ita al'amura da yawa za su gyaru na rayuwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake jan hankalin mu akanta kuma daman sirrin shar'anta mana ita kenan dan alaƙar mu ta kullu da mahalicin a a koda yaushe duk bayan awa biyu uku hudu biyar ka zo ka gaisa da Allah duk bayan awa biyu uku hudu biyar ka zo ka gaisa da mahaliccinka ka faɗi bukatunka tare da ya sani ka jaddada alkawarinka tsakanin kai da shi to shi kuma sai ta kula da kai sai ta dada kulla alaka da kai ta baka kariya ta ɗaukaka ka ta kare ka daga dukkan abin da ka sani da ma wanda baka sani ba na sharri da haka ubangiji madaukakin sarki yace inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa zikrullahi akbar lalle ku sani sallah tana hana mugan laifuffuka tana hana dukkan wani dangin abin ki kuma ku sani ambatan Allah gagarumin al'amari ne hadisi mai lamba ta 389 hadisu abi hurairata حديث أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة من ذن الله أبو هريرة يجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينشوى أرأيتم كبان الأباري لو أن نهرا عند أشي ونكوجي كوك ورمى بباب أهدكم zai kasance a ƙofar gidan ɗayanku ya tafilu fihi yake yin wanka a cikinsa kulla yaumin a kowane wuni hamsan sau biyar ma taqulu zalika me kuke zato game da haka kalmar ma taqul a nan malamai suka ce bi ma'ana avon me kuke zato game da haka yubqi min daranihi shin daudar jikinsa za ta yi saura mutumin da yake wanka sau biyar kullum kana tsammanin aka murza jikinsa za a ga annakiya za a ga dauda kowa ya yadda ba zai yi ba mutum ya wanka sau biyar a ce kamar jikinsa ka ga dauɗa ka ga annakiya wannan ba zai yi ba kalu sahabbai suka ce la yubqi min darnihi shay shay'a wannan wankan da yake yi sau biyar ba zai taba barin annakiya ta zauna a jikinsa ba ko kaka qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa zalika mithlu salawatil khamsi to irin haka ne misalin salloli biyar ga mai kiyaye su yamhu Allahu bihil khataya Allah yana goge zunuban mutum da su in dai za ka dimanci salloli biyar ka kula da su a kan lokaci ƙoƙarin zuwa masallaci sanin yadda ake yi nutsuwa kyautata niyya tara hankali to ko shakka babu da ka yi sallah an wanke ka daga zunuban ka ne kan wata sallar ta zo duk wanda ka sake yi an wanke in ba ka yi ba ma amma wankan tsarki a fesa ma turare mai kyau ya kara da wanka ko to sannan zunubai nan da aka ce salloli suna wankewa ƙananan zunubai ake nufi ƙananan zunubai ake nufi to su kuma kananan zunubai hanyoyi biyu ne ake samu a kubuta daga su Allah ya wanke maka su hanya ta farko nisantar manyan su in dai zaka nisanci babban zunubi to shi kuma Allah ya maka alƙawarin zai wanke maka ƙaramin babban ba zai yi kai baka sani ba amma ƙaramin sai kai da yawa ma baka sani ba babban za ka iya rayuwa ba ka yi amma karamin kai ba mala'ika ba ne ba ita ka ce ba za ka yi ba da shi yasa Allah maɗaukacin sarki manyan da za mu iya denawa sai ce mu dena ƙananan da suka fi ƙarfin mu sai ce in kuka dena manyan ni kuma sai in ɗauke ƙanana in ka ba'ira ma hauna anhu wani ankum sayyi'atikum mu da mudkhalan karima in kuka nisanci manyan zanuban da muka hane ku mu kuma za mu kankare muku ƙananan kuma za mu shigar da ku mashiga mai girma ita ce aljanna manyan zunubai mumini cikakke baya yi ƙananan zunubai ko mun imanin ka za ka iya yi ubangiji ya ce allazi ne ya tani buna ka ba'irar ismi wal fawahisha sai ce illan lama bayan allah na kwarai suna nisantar manyan zunubai suna nisantar dukkan dangin alfasha sai allah ya ce amma banda lamamu lamamu sun fi karfin su inna rabbaka wasi'ul maghfira amma ubangijinka mai yalwar gafara ne tunda sun nisanci manyan to shi kuma zai share kanana wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin da Allah yake kankare ne ƙananan zinubai hanya ta biyu shine luzumtar ayyukan da'a sallah daga wata zuwa wata juma'a daga sati zuwa sati ramadana shekara da zuwa shekara an gane ko matukar mutum yana kula da waɗannan ibadoji masu tazara tsakanin ta farko da ta biyu to su ma Allah yana kankare masa ƙananan zunubai da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin muslim as-salawatul khams والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان سيتي مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلوا لي بير أظهر زوا لأثر مغربا زوا إشاء إشاء زوا أصبع الجمعة إلى الجمعة جمعة زوا وتجمعة كاي ونن جمعة جمعة تفاكي كيوي وكي رمضان إلى رمضان كاي أزم وتر رمضان نبارا نبني زو كي to mukaffiratun lima bainahunna duk zunubai kanana da kai a tsakankanin waɗannan ibadoji an kankare maka su amma da sharadin idan cikin ne batil kaba'ir in ka nisanci manyan wanda shine sharadi na farko kuma malamai suka ce in dai mutum zai kula da sallah ba yadda za a yi babban zunubi ya aure shi in yanzu akwai wani zunubi babba da ya zame maka alaƙaƙai ka kasa denawa inda gaske so kake ka dena lizunci sallah ba wa kanka da kanka a samin na yin sallar jam'i wata guda cir a jam'i karka yadda ya rinka wuce ka ka gani in wannan zunubin zai ci gaba da wanka da yaddar Allah sai ka daina shi da yawa daga cikin mutane ko ba su san wannan ba ko kuma suna sakaci ko ba su shirya su tuban ba dan da yawa za ka ji mutane suna malan ai mana addu'a wallahi wani zunubi ne in na daina ma sai in koma to ka sha maganin dainawa ka bi wannan hanyar gwada ka gani insha Allah za ka daina da dace abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana wannan cewa yawan tattaki zuwa masallaci yana sanya Allah madaukin sarki ya kankare mana zunubai kamar yadda idan muna wanka sau biyar a wuni ba yadda za a yi dauɗa ta wanzu a jikinmu to haka nan salloli guda biyar suna hana zunubi ya wanzu a jikinmu akhrajahu al-bukhari imam ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na tara shine kitabu mawaqiti sala babi na shida babu salawati al-khamsi kaffara babin bayani akan salloli guda biyar suna kankare zunubai hadisi mai lamba ta 390 hadithu abi huraira hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake duk wanda ya sammako ya je masallaci kuma ya yi jijjifi sammako tafiya da wurwuri da safe jijjifi tafiya da wurwuri da marece kafin rana ta faɗi to kaga wannan yana nuna mana falalar sallar asuba da kuma sallar ne isha ko kuma da sallar la'asar Suka waɗansu malamai suka ce idan mun ɗauka cewa marece shine gab da faɗuwar rana lokacin da daga shi sai rana ta faɗi sallar da take makotaka da wannan lokacin ai take sallar la'asar ko amma idan mun ɗauka maraice ƙarshensa shine kuyan shafaƙi to wannan kuma lokacin sallar mai kenan isha to da ka dai manzo Allah ce duk wanda ya san makon masallaci da safe kuma yayi jijjifi da yamma kaga kenan ya je sallar asuba da kuma la'asar ko ya je sallar asuba kuma ya dawo aka yi ta isha tare da shi an gane ko a'adda Allahu lahu nuzlahu ubangiji madaukakin sarki zai tattalan masa ya tanadan masa masaukinsa kalmar nuzulahu ko ka karanta nuzlahu zayin din bisukun nuz kamar yadda Allah yake nuzlan min ghafurir rahim kaga nuzlan an gane ko bisukun qul azalika khairan nuzulan kaga shi kuma bisdom da haka ko ka karanta nuzlan ko nuzulan an gane ko jamil to da ka Allah zai tanadar masa nuzulan ay manzilan masauki min aljannati a aljanna kullama bada awrah duk lokacin da yayi sammakon da safe ko yayi jijjifin da marece mana dai sammakon zuwa masallaci da asuba da kuma zuwa masallaci don yin sallar la'asar ko sallar isha ladansu na musamman ne ubangiji yakan tattali gidan aljanna da masauki da mai dimanta yin su. ba ana nufin yi sau ɗaya a daina ba ana nufin dimantar yi kalazumci yin hakan an gane ko kalazumci yin hakan ya zame maka ɗabi'a ya zame maka ta'ada ka rayu kana yi har ya zame maka jiki har ka mutu akan haka to wannan kamar albishir ne a fakaice ga mai wannan ɗabi'a da cewa zai shiga aljanna akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na goma kitabul azan babi na bakwai babu fadli man gada ilal masjidi wa man babu man ahaqqu bil imamati babun da yake magana akan wanda ya fi cancanta da ya jagoranci mutane ya limanci mutane ya yi musu sallah an gane ko wa ya fi cancanta ya yi sallah za mu ji ka'idojin da qualification ɗin da sharuɗin da mutum zai cika ya fi kowa cancantar ya yi mai sallah amma duk da haka akwai abin da ake kira da imamatul mafduli ma'aujudil fadil wani lokaci zai zama ga wanda ya fi cancanta din amma kuma sai a sa wani wanda bai kai shi ba ila wancan sa sun masa yawa ko wani abu makamancin wannan wannan shi ake kira imamatul mafduli ma'aujudil fadil wannan larura ke sawa kuma ba laifi bane in hakan ya faru to sannan limanci na sallah ya yan uwa mu buɗe hankulanmu da kyau mu buɗe hankulanmu da kyau idan aka ce limanci na sallah ba ana nufin kaɗai addinin mu ya takaita a masallaci ba a'a asali manzo Allah shine limamin sallah kuma shine shugaban ƙasa kowa kuma shine alƙalin kowa kuma shine mai bawa kowa fatawa don haka asalin limancin sallah a addini yana nufin limancin komai da komai wannan shi ne asali a addini duk shugaba tun daga kan annabi zuwa halifofinsa shi ne limamin sallah shi ne shugaban ƙasa shi ne komai kai har lokacin shehu ɗan fodiyo haka ake yi a najeriya shi yasa za ku ga duk ƙofan masarauta gidan sarki akwai masallaci saboda shi ne sarki kuma shi ne liman shi yake alƙalanci shi yake sa a zane wanda ya yi zana a yi hajji shi yake biyan ma'aikata albashi amma turawan mulkin mallaka ne suka zo suka yi mana shari sai suka ware gidan sarki daban gidan gwamna daban kuma limamai ma aka ware su daban duk suka kacattala mana aikin amma inda sun bar mu akan tsarin mu kwaya daya da duk rikita rikitar da muka shiga a yau da sunan siyasa bata taso ba da an gane daman asalin shugabanni su ne wa limamai ko wani mawaki a ƙasar hausa ina jin a kaduna yake yana faɗa yana wasa sarkin eh, sarkin zazzau maniro ko ja'far ne yake sarkin gari limamin gari uban maniro ma'ana wannan har a ƙasar hausa an san asali haka yake shi ya sa masu habban annabi sallallahu alaihi wa alihi musamman sayyidina ali lokacin da aka nada abubakar ya zama halifa da aka tantubi sayyidina ali ne ra'ayinka yake ya mutumin da annabi ya shugabantar min da shi a lahira ta ni kuma ba zan yadda ya shugabance ni a duniya ba aga dabara a sauki ka yadda ya tsaya tsakaninka da Allah amma baka yadda ya tsaya tsakaninka da maslahar ka ta yau ba limami ya wanke ka in ka mutu ya rada maka sunan an haife ka ya daura auren mahaifiyarka ya yi ma fatawa ya yi ma kaza ya yi ma kaza amma ba zai ba ka shawara ko ya shugabance ka ya ba ka fahimta ne yadda rayuwarka za ta gyaru ba to idan ku ka ɗauki haka to ya nuna kenan addinin ka bai kai muhimmanci ba kai a wajen ka akan ne rayuwarka mutum ne ka ba shi ajiyar dubu ɗaya kuma ka ce ba za ka iya ba shi ajiyar ɗari biyar ba to kenan yanzu a wajen ka wanne ya fi tsada dubu ɗaya ta fi tsada ko ɗari biyar ɗin in dai ka yarda sallar ta fi muhimmanci tsayuwa gaban Allah ya fi muhimmanci tsoron Allahnsa ya kai ka bi shi a baya ya jagorance ka gaban Allah to me kuma kake nema bayan wannan ya ɗan uwa da ka ya ɗan uwa mu waye asali wannan rikita rikitar duk yana daga cikin sharrin turawan mulkin mallaka don su haifa mana da fitina ijunanmu da asali mun tashi akan abin da addinin mu ya zo da shi abin da muka tadda iyayenmu da kakanninmu duk wannan rigimar da ba a zo kanta ba dan siyasa ya ce malami kai ya sa masa baki a siyasa ko shi nasa daban kai naka daban a'a duk abin ɗaya ne kai musulmi ne ni musulmi ne duk garin mu ɗaya duk maslaha al'umma muke dubawa ko ba haka ba amma kawo shawara ka in kawo shawara ta tunda an raba ofishin inda ofishin ɗaya ne shikenan amma tunda ofishin yanzu an raba to kawo shawara ta in kawo shawara ta faɗi abin da kake ganin ya dace in faɗi abin da nake ganin ya dace dukkanin mu ko musallama wa abin da Allah da ma'aiki suka ce ne mafita to in muka yi haka sai mu zauna lafiya in muka haka sai mu zauna lafiya da haka yan siyasa su gane cewa malaman addini ba makiyansu su bane ba basiran mulkin mallaka ne mana wannan kitimurmurar kuma muka hau ba mu sani ba babu wani zancen kiyayya babu wani zancen kiyayya Allah subhanahu wata'ala da kansa ne ya dora wa malamai hukuncin sai sun isar da sakonsa in ba su isar ba za su je su tar da shi وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه Allah ya yi alkawari da duk wanda ya bawa ilimi ka yi wa mutane bayani karka ɓoye abu huraira wasu daga cikin mutane suka zargi suka ce ka surutu kai komai bakin ake ji ya ce wallahi ba don wasu ayoyi guda biyu ba a ƙur'ani ba za su sake jin bakina ba yace aya ta farko Allah yake innal ladina yaktumuna ma na minal bayyana wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'in waɗanda suke koyewa mutane abin da muka bayyana musu a littafi muka tautar su muka ba su amana sani amma suka ƙi faɗa to Allah zai tsine musu kuma duk halittu masu tsinewa sai sun tsine musu ba a duniya ba a duniya ka iya ɓoyewa kuma kai farin jini a ce Allah sarki malama ne shi ba ruwanka. shi ba kai farin jini fiye da ka amma ranar dillancin dillanci shine ranar da Allah subhanahu wataala zai tsayar da kai me yasa baka ce kaza ba ya Allah ai su zage ni ai su ce ni dan jam'iyya kaza ne ai su ce ni makiyin su ne tsoron mutane take a takshawunahum wallahu a ahqqu an takshawu in kuntum mu'minin shi al'ada kan adam haka take wani lokaci baya gane gaskiya a lokacin da take in tafiya tafiya inda rabon ya gane wata ran sai ya gane kuma duk lokacin da ka ga uba ya ɗau bulala ya tsala wa ɗansa yayya ce da aka tsala masa dole ne a al'ada ta dan adam zai zumɓuri baki ya guna guni amma ranar da ya hankali sai gane ashe baba dukan soyayya ce ƙauna ce da farko shi dan zai zuga kai ce ai an tsane ka a gidan nan wani dan ma har zai zumba ce mu an tsane mu mu kaza kaza ni a gidan nan ba a so na wallahi ba son ka ne ba ai ba kaunar ka ake duk mutumin da zai ga kayi ba daidai ba ya gaya ma mai kaunar ne mai kaunar ne kar ka taɓa ɗaukar haka ko da shi da nufin adawar yake kai ka ɗauka ka fi shi hankali ka ribanci maganar ibn hazam al yake cewa wani bai taɓa suka ta ba face ni suka ta zame min alheri yace da ka soke ni tsayawa nake in kalla shin maganar da wani ya faɗa din daga ta akwai ta in akwai ta a gyara in ka babu ita ku ni na san hasada ce ga mai rabu ba hausa ce ne taki gaba da ni sai na mai zan tsaya na wani ɓata lokaci babu ɓata lokaci a cikin rayuwa mu sassauta wa kanmu kamar yadda Allah ya sassauta mana mu buɗe zukatanmu mu saurari kowa mu ji daidai mu aiki da shi abin da ba daidai ba mu tsale ubangiji madaukakin sarki ce allazi nastaja'u wa bashir ibad allazina yastami'una alqawla fayattabi'una الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى كيف فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب Allah ya ce allazina tanabu qabuta waɗanda suka nisanci dagutu duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba an yi abuduha suka kifi masa bautar wa anabu ila Allah suka dawo ga Allah lahumul bushra waɗannan su za yi farin ciki tun daga lokacin mutuwa har lokacin shiga aljanna bushrakum al-yawma majanna? sai Allah ce fa bashir ibadi wa bayina al-bashir to su waye bayin kowa ma yana tufiyar shi bawan Allah ne sai Allah ya faɗi ga bayansa domin nan al'ubudiyya ce al-khassa keɓantacciyar bauta wacce Allah yake tunƙaho da ita kowa ko kana so ko baka so bawan Allah ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan kowa bawan Allah ne amma akwai wanda bai yarda shi bawan Allah bane Allah ya dora masa bautar ya bi to irin wannan Allah baya tun kaho da su amma bayin da Allah ya dora musu bauta suka dauka suka yarda to sai Allah yake tun kaho da su yake fa bashir ibad yi wa bayina albashar suwa allazina yastami'una alqawla waɗanda suke buɗe kunnansu su fahimci zance su saurara daga nasu da wanda suke ganin ma ba nasu ba amma fa yattabi'una ahsanahu in sun ji an yi daidai babu hamayya sai su bi sai Allah madaukakin sarki ya ce ulaika irin waɗannan allazina hadahumullah su ne waɗanda Allah ya shirya Allah ka mu cikin su wa ulaika irin waɗannan hum ulul albabi su ne masu hankali su ne masu hankali amma lokacin da ka feshe kunnanka sai abin da kake so za a gaya ma sai abin da ya daidai da ra'ayinka za a gaya ma to yaushe za ka karɓi gaskiya shi galibi masoyi baya faɗar gaskiya shi galibi wanda yake ƙarƙashin ka yana jin nauyin ya gaya maka gaskiya amma ta yi wani can yana nesa kai ka ne masa kallon maki amma ba maki ba ne zai gaya ma gaskiya shi ba a ƙarƙashin ka yake ba baya shayin ya gaya ma gaskiya kuma wani ma ba shi ya sa kansa ba Allah ne ya aje shi don ya kafa maka hujja da shi idan yau ka je gobe lahira wajen Allah subhanahu wata'ala kana kaza ba daidai ba in Allah ya tambaye ka sai ka ce ni malamai ba taba gaya min ba ni ban sani ba to kaga yanzu kana da hujjar Allah ba zai azabtar da kai ba domin ka'idar sa ma kunna mu'azzibina kana ba aka rasula ba ma azaba sai mun turo mai gargadi to amma dan ya tsayarwa da kowa hujja wallahi wata rana zaka ga tafiya kake yi kana wani abu ba daidai ba yaro yana waka yana sumbatu irin na yara sai Allah ya dora hujja a bakinsa sai ya gaya ma nawa ne abubuwa da yawa suna faruwa Allah yana kafa mana hujjoji ne a jikinmu da a wajenmu da a makotanmu da a ɗan uwanmu haka ya kamata ya ɗan uwa mu fahimci rayuwa mu sauƙaƙa wa kanmu rayuwa sai ce gare ta Allah maɗaukacin sarki kuma shine ubangijinmu bansa shine zaman lafiyar mu kuma shine haɗin kanmu Allah ka haɗa kanmu akan gaskiya da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zai gaya mana wane ne ya fi cancantar ya limanci mutane wa ya fi cancantar ya zama shugaban mutane wa ya fi cancantar ya jagorance mu a addinin mu da ma rayuwar mu domin inda a ce tsarin musulunci ake yi ɗari bisa ɗari to wannan ka'idar ita ce Allah ya yarda da ita domin ita ce wacce annabawa suka ɗora mu a kai liman shugaba alkali gwamna an gane ko duk abu ɗaya ne ba raba su ake ba ba raba su ake ba kuma da kamar yadda na gaya mana turawa suka raba kuma cikin rabawar akwai makirci ba karami ba na daga cikin makircin haɗa mu faɗa na daga cikin makircin raba addinin mu da rayuwarmu wanda mun fa mu dunkule yake da ne rayuwarmu sahabban annabi tutiya suke su annabinsu ba abin da bai koya musu ba yahudawa suka tambayi salman al-farisi suka ce ku kuna tutiyar annabinku ya koya muku komai har zaman masai salman al-farisi ce wallahi har zaman masai to annabin da bai barka har aban daki ba inda zaka yi kashi sai ya barka a gidan gwamna kai abin da ka ga dama sai ya barka a ofishinka 24 hours kana aiki kai abin da ka ga dama ba zai yiwu ba da ka rayuwar mu gabaki ɗayan ta addinin mu ce da haka da bature ya fahimci in muka tafi akan wannan tsari za mu kai ga gaci sai ya wara sai a ɗauko wanda bai san addinin ba kila sai ya zama shine shugaba kuma magana sa ita ce last say daga shi an gama yanzu ɗin limamai miliyan za su yi magana a kano abinda gwamnan kano ya faɗa shine me shine doka shine doka amma kila da za ka ɗauko ɗan autan limaman kai musu jarabawa da gwamna ta limanci ɗan autan limaman sai ya fi shi wannan ita ce gaskiya amma wani ne abin da muke rayuwa a kansa shi ne daidai shi yasa za a yi ta gwamnati a yi ta rigima limamai su ce kaza masu mulki su ce kaza limamai su ce kaza masu mulki su ce kaza saboda su limamai aya da hadisi suke karantawa su kuma masu mulki ba kowannen su ya san wannan ba kaɗan ne daga ciki suka san wannan to ba ma rashin sanin shi ne illan ba rashin sanin kowa na iya samun kansa a ciki domin kowa an haife shi ne bai sani ba amma ka yadda baka sani ba man a sanar da kai sai a zauna lafiya ka yadda baka sani ba a baka shawara ka ɗauka shine zaman lafiya to inda gizon yake wasu sakasa kuma kenan yanzu kun ga ƙasar saudiya sun karɓi wannan tsari kuma na turawa raba tsakanin shugabanci da mai limanci amma kuma ba sa wulaƙanta limaman nasu malaman su duk abin da suka gaya musu suna yadda to sai al'amuran suke tafiya da kyau duk da abin da ba a rasa ba na matsaloli wanda duk dan adam ba rabuwa da su amma suka mutunta malaman ba su mai da su kawai yan a cika mana da fatiha ba sai sun gama tufka su sai su ce to malam cika da fatiha wannan fa shine abin da ake a kasar mu malam cika da fatiha to kaga ka'idar kamata in za a buɗe malam ya buɗe kuma duk abin da za a tauna a tsakiyar ya zama da malam a ciki in an ce to dokar ƙasa ta ce kaza ta ce kaza ala gafata malam dokar qur'ani kuma me tace ba ta ci karo ba za mu satar da muje mu sai a tafi mu je zuwa mahaukaci ya kura amma dokar ƙasa ta ce kaza ta ce kaza ala gafata malam mu musulmi ne ƴaƴan musulmi a garin musulmi me musulunci yace a'a Allah ya ce a'a sai a ji a tsaya sai a gyara sai mu ga al'amuran mu suna ci gaba sai mu ga al'amuran mu suna haske domin shi Ture da ya kawo mana dokarsa muke bi shi ba zai bi mu ba ba faɗa ba ta da hankali ba jijiyar wuya mu ma mu zama masu wayo sai mu karɓi tasan sai mu sa a hamata ko ba haka ba samun kuma sai mu baje mu kalla amma sai aka mana wayo qur'anai duk sai aka rataye a gafaka a kotunan alƙalai sai kaga alƙali ya sha rawani ga qur'ani a daidai kansa an kafa maka kusa bugun sharu bala bugun sharu na dudu an aje amma duk da lauyoyi nan sun yi zanzaro kuma sun suke bashi mai zai faɗa wancan qur'ani duk yayi yana to ta rayuwa za ta yi haske sai muka koma qur'ani muka mai da shi kwana kwana dan fire brigade dan fire brigade su yi hakuri ko a cikin jami'an tsaro su za ka tarar sun fi kowa baya baya yanzu ko dan karota ya sha kaya mai kyau da boot ɗinsa sai ka ga ya fi dan fire brigade kyan gani duk sun je ne to irin wannan illar wai ake so a yi qur'ani ya zama dan kwana kwana in kaga an ɗauko qur'ani gobara ce ta kama kamar yadda dan kwana kwana in zai tawo kashe gobara kuma sai an turo motar babu mai wata motar za ta iya zuwa inda gobara take amma ba za ta yi ta fita ba <laughs> to ai kaga ita ma za a cinye ta irin motocinmu na kwana-kwana to haka za ka ga mutum in bala'i ya ciyo shi sai ya ɗauko ƙur'ani kuma fa bai iya karanta ba tuturawa ake kuma da haka zai karanta kur'ani ya nemi biyan bukata irin irin mota kwana kwana saka ya yan uwa mu fahimci Allah mu fahimci manufofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu fahimci rayuwa mu haɗe addinin mu da rayuwar mu haka Allah da ma'aiki suka haɗe mana ba su rabe mana ba in muka yi tafi akan tsarin su zamu zauna lafiya kuma kamar yadda nake faɗa ko da yaushe muna buƙatar kowa a cikin mu kowa muna buƙatar sa al'umma mu tana buƙatar zakakuran yan siyasa masu kishin al'umma masu kan al'umma ta ci gaba an gane ko waɗanda suke damuwa da damuwar su 'yan siyasan da in aka kawo mana doka da ta ci karo da addininmu za su jammuya 'yan siyasar da za su haɓaka iliminmu 'yan siyasar da za su ciyar da mu gaba muna bukatar waɗannan ko shaka babu a lokaci guda kuma muna bukatar malamai waɗanda za su rinka gaya mana gaskiya ko muna so ko ba ma so ko ta yi daidai san zuciyarmu ko ba ta daidai da san zuciyarmu ba muna buƙatar ƙwararrun injiniyoyi muna buƙatar zakakuran 'yan kasuwa muna buƙatar zakakuran jami'an tsaro gudun ya da ƙanin wani ake a rayuwar amma kada mu yadda shi ya shiga ya sa mana gaba mu rinka jin cewa ba ma buƙatar wani wani ba namu bane wani kaza in an bar min aikin ni kadai ba zan iya ba in an bar maka kai kadai ba za ka iya ba to kaga kenan sai mun yi ne sai mun haɗa hannu sai mun haɗa hannu to sannan shi haɗin hannun sai muna gaya wa kanmu gaskiya ba zai yi rufe ido mutum kare rani a ce ai shiru ai shiru kar ai magana sai mun je mun faɗa mun halaka akwai bambanci tsakanin haɗin kai da haɗin baki duk lokacin da al'umma za ta zauna ba za ta rinka gaya wa kanta gaskiya ba to haɗin baki ne shi kuma haɗin baki aikin banza ne zai tarwatsi ka ba zai tarwatse gaba ka rufa mun a fili a na in rufa maka a naka mu tafi sai mun tarwatse gaba ƙarya muke yi amma haɗin kai shi ne mu yadda mu ƴan uwan juna ne in ne kuskure ka gaya mun gaskiya in gyara in da kai kuskure in gaya ma gaskiya ka gyara to wannan shi zai sa mu haɗu har gidan aljanna amma a'a dan me za a gaya mun gaskiya a to ba tafiyar gaskiya bace ba amana bace ba da aka yi ɗan uwa muna buƙatar dukkanin kowa da kowa a cikinmu kuma mu fatanmu shine dukkanmu ya waye gaba ɗaya mu daina faɗa akan siyasa mu daina gaba akan siyasa amma mu zama wayayyu akan siyasa mu san suwaye masu kishinmu a kowace jam'iyya suke kun ga wannan karatuttukan mu ne na kafin zaɓe amma bita muke makanmu mu waye mu san suwaye ne wallahi in muka waye maha'inta sai sun zo za su mulke mu wallahi ba za su iya ba amma mu ma ba wayayin ne matsalar mu ba wayayin bane in ka waye ka zama mutumin kirki na banza sai an ce zo ya karɓi mulkin kai sai waɗannan mutanen suna da wayo ba zan iya musu rufa rufa ba to wannan shine abin da muke bukata wayewar mu ta kai lokacin da in mutum ya fito takara a cikin mu mutum nawa kai eh, amfani a cikin mu mutum nawa ka sama wa aiki mutum nawa ka sama wa lafiya mutum nawa ka sama wa karatu mutum nawa kai wa kaza mutum nawa kai wa kaza mu rinka musu irin wannan hisabin shine to a hankali a hankali sai ka ga mun waye a hankali a hankali sai ka ga matsalolin mu suna raguwa amma yanzu duk wanda ya san cewa duk abin da yayi in ya zo ya dan bani wani abu zan rufa mai asiri in ya baka wani abu zaka rufa masa asiri to wannan ba matsalar sa bane ba ba matsalar sa bane ba tunda an san ha babba ha karami kowannen mu kuɗi na iya siyan sa to kaga shikenan mun lalace shikenan mun lalace ko su rinka sacewa gaba ɗaya su hana mu ko su fata su rinka ba mu rabi ko su rinka satar dubu ɗaya su rinka kashe mana ɗari biyu shikenan amma mu kai lokacin da za mu waye satan ma ba za ta yi ba Bakai lokacin da za mu waye ba da kuɗi za a siye mu ba mun san yancin kanmu mun san damuwar kanmu mu rinka kafa musu sharuɗa mu rinka yi musu bitar jiya da shekaran jiya jiya mai kai mana ba wani tashin hankali ba fituna wato hatta constitution da kake gani ya tsara mana abubuwan da in muka bi su din sai mun fi wayewa duk da shi ma din ba shine abin da ya dace ba amma shi ma din da zamu bi shi sai mun fi wayewa yanzu cikin tsarurrukan constitution akwai hanyoyin da ake bi a sauke shugaba yaushe aka taba sauke wani a Najeriya da irin wannan tsarin kuma akwai tsarin yau duk wanda kaga yana kusantar ka ne maka daɗin baki a mafi yawan shugabanni ko 'yan siyasa lokacin zaɓe ne da zaɓe ya wuce suka neme shi ka rasa to kai kuma ya shaka musalla ba da inda za ka rama dole ka haƙura sai ya cika hudu ko kana so ko baka so amma da mun sani mun waye yadda constitution yake sa a yi musu su dawo a yi musu kiranye to ai da za ka ga har zaɓe ya wuce suna bibiyan mu suna damuwa da damuwayin mu Allah ka kai mu lokacin da za mu waye da ka dai waye fi cancantar ya zama shugaba na limanci da shugaba na rayuwa domin duk abu ɗaya ne mu a musulunci hadisi mai lamba ta 391 hadisu malik ibn al-huwairis hadisin malik dan huwairis Allah ya kara masa yadda yace ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi farin cikin wani adadi na mutane wanda ba su yi ƙasa da uku ba kuma ba su wuce goma ba mun faɗi cewa kalmar nafar tana farawa daga uku ta ƙare da goma wasu malaman su ce ta fara da ɗaya ta ƙare da tara wannan shine magana mafi inganci akan ce nafar wahid har zuwa atu amfar to da ta malik dan huwa ya ce ni da waɗansu mutane da adadin mu bai wuce tara ba min ƙauni daga cikin dangina ko daga cikin ƙabilata mun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqamna indahu sai muka zauna a gidan annabi manzo Allah yakan tarbi yakan samari waɗanda suke zuwa baki daga wajaje daban-daban dan me dan su koyi addini a wajensa dan su musulunta dan ya ba su koro na yadda za su je su ci gaba da gudanar da rayuwarsu kuma su ci gaba da ilmantar da al'umma to da ka malik dan huwaida su shi da waɗansu mutum wanda ba su wuce tara ba suka zo wajen annabi suka zauna a gidan annabi 20 laila har kwana 20 wa kana rahiman rafiqa malik yake annabi ya kasance mai tausayi mai tausasawa mai tausayi ba zai cuce ka ba mai tausayi duk abin da ya san zai zame ma alheri shi zai jawo maka shi sannan rafiqan ba zai dora maka ko da abun wanda yake zai taimake ka din amma mai nauyi annabi ba zai dora ma ba sai ya baka mai sauki shi sa in ka kalli shari'ar Allah in ka kalli sunnar manzon Allah komai sauki ne da shi in a zikiri ne na annabi sauki ne da shi kana kwanta sai kai kayanka amma duk zikirin da aka ce sai ka tashi ka ci kirawa sai ka yi gumi sai ka daki kirji sai asmar ka ta tashi sai aljanun ka sun tashi to ina tausayi a ciki ko da zikirin ne kaga wai ana har nunawa ake ba kunya ba wayewa wai mutane suna irin wannan tsaraikin amma suna nunawa kaga a facebook wai ana zikiri yan mata suna zumbir suna timuwa da kasa aljanin su suna tashi to ina sauƙaƙa musu wannan ai shi mai aljani duk abin da za ka kwantar da aljani shi ya kamata kai masa to da dai malik ibn al-huwairith yana so ya gaya mana ɗabi'ar annabi ce a takaice duk abin da zai zama wahala manzo Allah baya ɗora wa al'ummarsa yasa Allah ya masa wannan shaida laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim duk abin da zai zama tayar da hankali wahala fitina manzo Allah baya son sa ga al'ummarsa mai tausayi ne ga mu'minai mai rangwame ne ga sha'anin mu'minai sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma ra'a shauqana ila ahlina bayan mun yi kwana ashirin a gidan annabi sai ya lura da cewa mun fara fadayin komawa gida sun zo wajen annabi suka ce muna so mu zauna tare da kai mu koyi addini a cikin kwana ashirin manzo Allah ce lale maraba suka zauna malamai suka ce bayan kwana ashirin din nan annabi zai fito a cikin waɗannan kwanakin ya musu sallah ya hira da su ya koya masa abubuwa na alheri ya ce ku yi kaza ku bar kaza to wata rana kawai annabi ya taho zai shigo masallaci suna zaune sai ji suna hira gida wanda yake Allah sarki amarya ta yanzu ko me take ciki duk yanda ka ji ango ya fara tuno amarya a makaranta to maza ka sallame shi ya koma gida dan in ba haka ba za a ci gaba da tafiya kane masa karatun baya fahimta yanzu tunaninsa ya tafi gida to manzo Allah ya ji wannan labarin sun fara labarai na gida sai ce to ku zo ku tafi gida ku zo ku tafi gida shine falamma ra'a shauqana ila ahlina yayin da manzo Allah ya ga shauƙin mu da dokantuwar mu zuwa ga iyalanmu qala sai ce irji'u ku zo ku koma gida fakunu fihim in kuka koma gida ku rinka zama a cikin gidajenku ku rinka zama da matanku ku rinka zama da iyalanku ku rinka zama da yaranku dole ne mai gida ya zama yana da lokacin zama da wa iyalinsa kar kullum daga kai sai majalisa wani da ya shiga gida da ya zabge babban rigar sai ya sako doguwa kashin ki sai gwani sai dandali wajen mai tsire wajen mai shayi kan hanya in kaga ya shiga gidan to sai ya san ta fara bacci da sassafe ana yin asuba ya sake fita to yaushe ka zauna ka fahimce ta yaushe ka zauna ta fahimce ka yaushe ka gano wasu halayenta marasa kyau ka gyara mata yaushe ka ba ta horo game da addini yaushe ta koka maka game da sha'anin yara suna kaza ba ka kaza ka gyara yaushe kai kanka ma ka tsaya ka lura da yaran shin tarbiyyar da kake ba wa uwarsu ita ma tana ba su wanda dole ne sai an yi wannan da haka manzo Allah in kun koma gida ku rinka zama cikin gida wa allimuhum kuma ku rinka koya wa iyalanku karatu ko dai karatu na addini in ka iya in baka iya ba kai ta makaranta a koya mata ka rinka koya mata ilimin rayuwa ilimin rayuwa wannan dole kai zaka koya wa iyalanka domin irin tsarin da kake so su rayu a kai irin sa ne za ka koya musu kowa da irin tsarinsa sallah ita ce ba a saɓani a kanta ta gidana da ta gidanka duk ɗaya ce da wacce matarka za ta yi da wacce tawa za ta yi duk ɗaya ne rukunin duk ɗaya ne alwalar duk ɗaya ce amma yadda nake so gidana ya kasance daban da yadda kake son gidanka ya kasance yadda kake son matarka ta yi daban da yadda nake son matata ta yi to dole wannan sai ka koya mata in ba haka ba za a wayi gari matarka tana koyo ɗabi'ar makociyarta ita kuma ta nema a gida wannan kuma sai ku ta rigima sai ku ta rigima to waɗansu ne suke zaune a gidan haya su biyu to ɗayar kullum idan mijinta zai fita sai ta rako shi ta zo da shi bakin mota ta riƙe masa jaka ta tarairaye shi ta rungume shi in ya zo tafiya sai ta ɗanyi masa ɗan mari na soyayya shi wancan ma'aikaci ne kullum ya fita da safe baya dawowa sai dare to ita waccan ashe idan waccan mijinta ya fito za su tafi tana leƙowa ta wando tana gani abin sai ke ba ta sha'awa shi ke na ran sai ta ce ita ma za ta burge mijinta ya taho ta riko masa jaka suka taho har bakin mota da ya zo ta karera ta karera shi kwanna naka ko a jikinsa can da za da zai tafi sai mari ɗas ita a ba ita ta mare shi to kaga shi ke koya mata nasa tsarin ba yanzu ta koyo a wani waje shi kuma bai yi daidai da nasa ba sai ka ji matarka ta ce yau zan yi fatan shuwaka nan kuma makociyar ta ce ta ji tana yi ita kuma kila mijinta ne ya ce yana sha'awa to kai ma sai ta zo ta tafka ma fatan shuwaka da ka zo kai kuma ka ce kai baka ko wannan ne kenan ka za ka za ka hau faɗa to ka rasa ka bata abin da za ta yi mata birge ka da haka wannan shine sakon da annabi yake koya musu ku koma gida ku zauna da iyalanku ku sanar da su sanarwa addini sanarwa rayuwa wa sallu kuma ku ke yin sallah tare da su to anan malamai suka ce sallan nafila annabi yake nufi yana daga cikin amfanin namiji ya rinka sallan nafila a gida ko matar ka bata zuwa masallaci za ta rinka kwaikwayon wasu abubuwa a tare da kai na sallah yanzu akwai da yawa daga cikin matan da suka ɗauka sallar mata daban ta maza daban saboda mijinta baya nafila a gida kuma bai kai ta makaranta ba ko ya kai ta makarantar karatun bai zo wajen ba sai kaga sallarsa gaban ta daban to amma ko da a ce baka kai ta makaranta ba ko ka kai ta karatun da ya kawo wajen ba in kana yi sai ta koyi talla a wajen ka. to sannan wani lokaci ma ka rinka tashin ta kuyi tare shi ma matsayinsa daban ladansa daban annabi ya ce duk mutumin da daddare ya tashi ya tashi matarsa in bata tashi ba ya shafa mata ruwa irin na soyayya ba ya jiƙa ta ba kamar amalala in ita ce ta riga shi tashi ta tashe shi in bai tashi ba ta dan taɓo ruwa ta shafa masa irin na soyayya idan suka tashi suka yi sallah raka'a biyu rakin rak kutiba min az-zakirin Allah kaseeran wa zakir su biyun za a rubuta su cikin masu ambatan Allah da yawa maza masu ambatan Allah da yawa mata ka zama zakiru ba sai ka ɗauki wani katutan tarbi ba ba sai ka yi rawa kati mu ba ba sai ka zauna dukun dukun ba wanka ba ga yadda ake zama zakiri cikin sauki a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ka wasallu ku yin sallah tare da su fa idza hadarati salatu idan lokacin sallah kuma yayi falyu'adhdhil lakum ahadukum lalle a samu ɗayan kuladan yake ballara muku kiran sallah da aka wannan umarni ne na ai kiran sallah in za a yi sallah da aka malamai suka ce kiran sallah suna ce muakkada wasu ma suka ce wajibi ne idan da duk mutanen gari za su taru su kiran sallah duk sun yi laifi za a iya yaƙar su an gane ko amma idan da a gari ɗaya lima masallaci ɗaya za su yi kiran sallah to sauran sa iya yin sallah ko su ba su kira ba an fahimci wannan da haka wajibin ne alal kifaya amma duk mutanen Kano su ki kiran sallah yau to malamai suka ce in akwai gwamnatin musulunci shugaban ƙasa na iya turo sojoji su yaƙe su domin ka'idar annabi shine idan zai tura sojoji yaƙi yakan ce in kun je gari ku tsaya kar ku fara kai hari sai kun jira lokacin sallah yayi ba a kira sallah ba in ba a kira sallah ba to ku far musu da yaki malamai suka ce cewa ba a kira sallah ba na yiwuwa kuma a cikin garin ma akwai musulmi amma tun da sun bar wancan a yaƙe su manzo Allah yake da izini amma yakan ce in kuka ji kiran sallah a gari to kar ku fada musu da yaki ku tsaya ku tantance domin tabbas a garin akwai musulmai kuma a garin akwai alamar musuluncin yana da ƙarfi tunda har ya kai ana kiran sallah domin shi kiran sallah din alama ce ta ne musuluncin yana da rai musulmin suna da ita suna da ƙarfi an gane ko to da ka annabi yace in lokacin sallah ya ɗayan ya muku kiran sallah wali ya ummakum akbarukum kuma wanda yafi ku girma yayi muku limanci to kaga kenan yana daga cikin ka'idoji yana daga cikin sharuɗa yana daga cikin abubuwan da ake dubawa requirement na liman ya zama mai babba amma kamar yadda na faɗa akwai lokacin da ga babban amma yaro zai gabace shi domin ba girman kaɗai ake kallo ba akwai kuma waɗansu abubuwa ko da a nan ba a ambata mana su ba a wani hadisi maza Allah ce ya ummul qauma aqra'uhum likita kitabillah wanda zai wa mutane limancin sallah wanda ya su iya karatun qur'ani kuma ya su yawan hadda an fahimta zai iya yi wa ɗalibai guda biyu ajinsu ɗaya a makaranta dukkaninsu waje ɗaya aka koya musu dukkaninsu yanzu izinsu ashirin ashirin kaga haddasa ɗaiɗai kenan ko to sai a duba wa ya fi iya tajwidi inda da hadda iri ɗaya ce in ma duk sun haddace kowa su cinke gare shi to wa ya fi iya tajwidi duk wanda ya fi iya tajwidi ya fi ne mai sittin ba tajwidi wanda ya fi iya tajwidin kuma sai a ga wa ya fi daɗin murya shi wannan gafatin ga tajwidi amma muryar dai masha Allah wannan gafatin ga tajwidi ga daɗin murya to shi ma abu ne wanda ake dubawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul qur'ana husna ku daɗaɗa karatun qur'ani da daɗin muryarku domin murya mai daɗi tana ƙara wa qur'ani daɗi wani sai zo ya karanta inda ya karanta ka ji ba abin da ya motsa maka a jikinka amma wani sai zo ya karanta inda ya karanta sai ka ji zuciyarka ta motsa saboda tasirin daɗin ne murya wannan yana faruwa wannan yana faruwa an ce wata rana wani balarabe ya je wajen saukar qur'ani sai aka kawo wani dan uwan magardi aka ce karatun qur'ani yayi shi ra ya gama balaraban nan bai fahimci komai ba sai da aka zo sadaqallahu alazim sai ce to me aka yi aka ce ai an gama karatun ƙur'ani balaraban littafi mai fasaha amma ka karanta balarabe dan asali bai ji ko kalma ɗaya bai sani ba a ciki ai ka san an yi barna to irin wannan tana faruwa da haka akwai abubuwa da ake dubawa maza yake fa in kanu fil qira'ati sawa idan a wajen karatun duk ɗaya suke izu fitin kowa ya haddace duk kowannen su yana da tajwidi duk kowannen su yana da daɗin murya duk kowannen su ya san tafsirin abin da yake karantawar to yanzu an gama da ƙur'ani sai a zo jarabawa ta biyu fa a'lamuhum bis sunna to wa kuma ya fi sanin sunna yanzu kai ka haddace ƙur'ani izu 60 shi ma ya haddace duk tilawa ɗaya ce duk tajwidin daidai duk muryar mai daɗi amma shi bayan ƙurani izu 60 ya haɗa da hadda arba'una hadis ka kaga biyu ta fi ɗaya zai fi ka sanin wani abu kuma na manzan Allah zai fi ka sanin sunna domin ya karanta hadisai to sai a fifita shi a kanka fa in kanu fi sunnati sawa idan kuma a wajen sanin sunnan ma duk ɗaya ne arba'un hadisi ya haddace kai ma ka haddace sai manzan Allah ya ce fa aqdamuhum nan to a wanda ya fi shekara shekaru wannan izinsa sittin ya haddace arba'un hadisi arba'in ya haddace shi ma wancan haka to amma wannan shekarar sa ashirin wancan ashirin da ɗaya sai a sami ashirin da ɗaya ya zama shugaba an gane ko idan ya zama cewa duk shekarunsu daidai duk ashirin da ɗaya suke to duk da haka sai an sake akwai wata jarabawa in a sahabbai ne sai manzo Allah ya ce a qadamuhum hij islaman wanda ya riga musulunta wani zai iya yiwa duk wannan falalar kun yi daidai amma jiya ka musulunta shi kuma yau ya musulunta ko shi 2000 yin musulunta kai ko sai sabantin ka musulunta kaga anan ai ba za a hada ba da aka ce manzo Allah yake a gabatar da wanda ya riga shiga musulunci to duk tare suka shiga musuluncin to amma zamanin ana hijira sai annabi ya ce to wa ya riga zuwa Madina wanda ya riga shi ne liman da haka da haka fa ake wannan shine primary election asali na musulunci ya yan uwa ba wanda ake ba delegate kudi suna cutar mutane ba wannan ba shi ne primary ga hakikanin primary election yadda ake tantance 'yan takara a fito da su a musulunci dan Allah da za a dawo da wannan primary election din yau shugabanninmu su ne shugabanninmu sai ka haddace Qur'ani sannan ka zama gwamnan Kano amma ko a constitution yanzu akwai takardar da ake buƙatar gwamna sai ya rike ta ban sani ban na jin ko digiri ne ko diploma ce gwamna sai ya zama yana da digiri ciyaman lokar government yana da diploma dan majalisa yana da kaza su ma kwaikwayon namu suka yi addini ne ya zo da shi manzo Allah ta yi sai wanda ya fi ka iya karatun Qur'ani a gangaro wanda ya fi ka sanin sunna a gangaro wanda ya fi ka shekaru a gangaro wanda ya riga ka musulunci a gangaro wanda ya riga ka hijira to yanzu ba hijira sai wa sai a gangaro wanda ya fi ka zamowa dan birni ko ba haka ba to shi kuma birni ya danganta daga gari zuwa gari daga gari zuwa gari a gari kaza birnanci kaza ne a gari kaza kuma birnanci shine kaza me birnanci a Kano eh? to wayewa me wayewa ilimi to ilimin ne to bayan shi fa ai mun gama da magana ilimin addini to mu ɗauka yanzu mutum duk ya cika waɗancan sharuɗa kuma yana da diploma a turanci yana da diploma a kwamfuta ta ce to duk limamanmu mahaddacin qur'ani masanin sunna mai shekaru dan birni ya iya turanci ya iya ya iya kwamfuta ba tafiya tana tafiya ba to haka haka ake yi haka haka ake yi ko kuma a samu liman ne kuma ga tsafta ga kwalliya ko ba haka ba ka san yana daga cikin abin da a ƙasar hausa ba a so a gani a ga liman dan kwalliya kura ko za ta mutu da haushin kifi da dai iyayen mu an mutu wannan amma mu yanzu kan a kan ma yayin na gaya muku cewa wata rana akwai wani kwamishina ne yanzu a jihohin mu na arewa kwamishinan shari'a ne lauya ne wata rana mun taɓa zuwa neman aure gidansa muka je nema wa wani ɗan babban mutum wani minista ne a ƙasar nan ya roƙi alfarman mu ce mu je mu nema wa ɗansa aure a Kaduna ni da malam abdul musallin muka tafi da muka je muna tattaunawa da shi cikin abubuwan da yake mana na raha yake malam kun fiye kwalliya <laughs> ka inda matsalar take wai matansu suna kallon a tv suna kyasawa haka ya faɗa su ne mana barazana ga matanmu ya fara buga misali yace kaga kaman malam wane kaman malam wane kaman malam wane ko sati biyu da suka wuce wani kan tsohon kansila ya zai same ni a masallaci a tirayon ya ce wallahi malam ko sati biyu da suka wuce sai da muka yi rigima da matata a kanka na ce ne ya faru an nuno ta arya da sali na ka sa wasu baƙaƙen kaya ka yi kyau ta ce kai malam yayi kyau na ce to dai matan kyau nace ana ba ka haƙuri ana ba ka haƙuri ai ba wani abu nace ba to ni amsar da na ba wannan kwamishina nace ranka ya daɗe yanzu dan matan ku kar su kyasa mu sai mu zauna kazamai kalubale ne akan ku kuma ku rinka kwalliya amma kawai za ku je ofis ku sa kaya ku kwalliya ku tafi in kuka dawo ku sa kashin ki sai gani ku sa kowa malam daga mutum kullum da zulumbuwar riga a gida ai kamata ba ya kamata a akwai ranar da za ka kashe kyau matarka ta zaɓa maka kaya ba inda za ka je wata rana na yi kwalliya wata matata ta ce anya kuwa ba wasu baki za ga ce wallahi ba wani bako da zan yi kawai kwalliya ta kike ke eh na yadda kwalliya ta wace saboda ta ga wunin ba kuma inda na je ba in ka bar kayan masu su lalace kuma me amfanin riga ba za ka sa ba wa amma bi ni'amati rabbika mahaddu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah yana son in yi wa ɗayan ku ni'ima ya ga ni'imar a tare da shi sahabbai zuwa suke kasuwa su gano kaya na alfarma su kawo annabi wata rana sayyidina Umar ya je ga wata riga mai tsada ta dinku ya dauko ta ya kawo annabi ya ce ya ma'aikin Allah ba wanda ya dace ya sa rigar nan sai kai ka sai wannan riga ka rinka sawa kana kulliya saboda kai manyan baki suna zuwa wajenka ka su wulakanta ka ka su raina ka manzo Allah bai ce wa Umar ta yi kuskure ba na ba ku tarihin abdullahi gwando lokacin da shehu dan fodiyo ya kafa daula da ya tura abdullahi gwando ya zama sarkin gwando shi abdullahi ilimi ya fi damansa ana kallahu ne sai ya zama kawai sai dai ya sa izulun buwa da ɗan rawani haka ya fito sai mutane suke raina shi in ya faɗi magana ba a bi sai aka kawo wa shehu dan fodiyo ƙara aka ce abdullahi yana yin shiga almajirai ya fito majalisa mutane ba sa ganin sa da kima shehu ya kira abdullahi yace abdullahi me yasa baka kyakkyawar shiga ka fita sai ce a ah, shehu me wata riga duniyar nan nawa take kaza kaza yace a a Allah ya hada mu da jahilai girman askarka girman darajarka tafi ka je ka sa aska haka dole shehu abdullahi ya koyi sa aska da haka wannan ba abu ne wanda yake sabo ba malamai su kwalliya su ado sunna ce ta annabawa imamu malik an ce duk lokacin da zai fito karantar da muwadda sai ya yi shiga ta keke raini don girmama hadisin annabi sai ya wanka ya feso turare ya sako riga mai alfarma sannan ya taho kaga wannan shine addini yana daga cin abin da ake dubawa wajen shugabanci a ga mutum ya iya kwalliya idan liman ya iya ƙur'ani ya iya sunna ya san fiqhu yana da shekaru ga kaza ga kaza ga kaza cikin jarabawai har sai an zo a ga waye fi iya sa hula waye fi iya kaza waye fi iya kaza to da haka da haka dai addinin musulunci ya lura wajen zaɓo mana shugabanni dan me wani shugaban ba dan rigarsa ba dan kar a kalle ku ai muku dariya ce da Allah gwamnan su bai iya sa hula ba za a yi muku aibi da wannan a ce limamin su dan kauye ne limamin su bai iya kaza ba to da an soki limamin ka wa aka soka kai aka soka kai aka soka to da dai malam anin ya yi ƙoƙarin taƙaice mana waɗannan sharuɗa sai kawo mana sharaɗi ƙwaya ɗaya tak kawai shine akbaruhum finnan wanda ya fi girman shekaru to amma kamar yadda na gaya mana akwai ruwayoyin da suke nuna akwai waɗansu abubuwan ban da girman shekaru waɗanda ake neman su ko ake bincikar su tare da lima don ya limance ka a duniya kuma ya limance ka a lahira to sannan duk da wannan kamar yadda na faɗa tun a farko akwai imamatul mafduli ma wujudil fadil zai iya yiwa a samu limamin da amaminsa akwai wanda suka ci shi amaminsa akwai ne wanda suka ci shi wannan ba laifi bane ba domin sayyidina abubakar ya taɓa jagoranta annabi sallah kuma za ka haɗa ba zai yiwu ba ba haɗi abdurrahman dan au ya taɓa jagorantar annabi sallah yana sallah annabi ya zo ya bi shi za ka haɗa su da annabi ina to kaga wannan yana nuna imamatul mafdul ma wujudil fadil amamu ana iya samun wanda ya fi liman to amma dai ba hake ce wai ba haka aka so ba kanin miji ya fi miji kyau ana nuna mun lokaci yayi kuma mun zo karshen babi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu al'ada abinda muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko ana sanar da 'yan uwa cewa yau ce asabar ta karshen wata wacce aka saba karɓar taimako don gudanar da ayyuka na wannan masallaci ne albarka da aka za a zaga da fata allah ya ba da ikon taimakawa abu na biyu akwai wani bawan allah da aka ce ya kawo fureshina yanzu masallaci air fureshina allah maɗaukin sarki ya saka da alheri allah biya bukata kafin in kai ga fara amsa tambayoyi a satin da ya wuce game da aikin rumfa ta masallaci da muke wacce wacce baiwa Allah ta assasa kamar yadda duk masu bibiyar karatu mako biyu uku baya sun ji a wancan makon mun samu gudun gudunmawoyi wanda adadin mu kafin mu tashi daga karatu ya kai dubu ɗari da talatin da biyu bayan mun tashi kafin da ɗari biyar bayan mun tashi kafin in tafi gida wani bawan Allah ya sake turowa da dubu biyu adadin kuɗin ya kai dubu ɗari da talatin da hudu da ɗari biyar to akwai injiniya gambo darakta na ma'aikatar ayyuka ta jihar jigawa ya nemi lambar waya ta muka yi waya shi ma ya ce ga gudunmawarsa ya turo mana da dubu ɗari Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi akwai wani bawan Allah ina jin sunansa Ibrahim daga Akwanga Akwanga ya turo mana da dubu biyar da haka idan muka haɗa lissafin mu a project na yin rumfa wanda kamar yadda muka ji an ba mu estimate guda biyu ɗaya dubu ɗari uku ɗaya dubu ɗari uku da hamsin jimillar kuɗi yanzu muna da dubu ɗari biyu da arba'in a da talatin da tara da ɗari biyar dubu ɗari biyu da talatin da tara da ɗari biyar da aka kaga idan ta dubu ɗari uku za mu yi yanzu muna bukatar wajen dubu sittin kenan ko don kuma ta dubu ɗari da dubu ɗari uku da hamsin ne to muna bukatar wajen dubu ɗari ɗari da ɗan kai haka ina jin da wajen sha ɗaya to dai muna ci gaba da buɗe kofar neman taimako har Allah maɗaukin sarki ya ba da iko na magamin i da wannan aiki na yin rumfa sannan kafin mu tashi a makon da ya wuce za ku ga yau lasifikan mu ta gyaru ko ta ɗan yi kyau ba kamar makon da ya wuce ba yan kwamitin duba lasifikokin a wancan mako sun ba ni lissafi dubu ɗari uku da nawa na jin da ashirin da uku ne ko da talatin da uku ne da duk abubuwan da suka ce za a siya to akwai wani bawan Allah wanda shi ma a kan shi kuma aikin loudspeaker kawai ya turo mana da dubu ɗari sunan sa malam Muhammad Sani amma ban san wata inkiyarsa ba ta yadda zai fi fitowa fili a kan shi amma dai ta hanyar malam Rabi'u duk da turu account ya turo min da kuɗin kuɗi dubu ɗari sun zo wajena wanda da wannan ne muka kirawo malam Sagiru ya fara ba mu shi a tunaninsa abin da ya kamata a yi wanda shi ya saba yi mana daman ayyuka ya ce mu fara canja wayarin tukuna da aka canja wayarin ɗin da muka yi shine abin ya ɗan jari yanzu za ku ga yanzu fikokin gaskiya alhamdulillah da aka yanzu za mu yi tunanin ƙara ƙara lausfikoki ko bututaye a wasu wajajen in injin namu zai fara ɗauka amma dai yanzu alhamdulillah mun samu gwargwadon yadda aƙalla waɗanda suke kusa-kusa suna ji waɗanda suke kusa kusa suna ji haka za mu duba daga bayan mu gani in za mu ƙara nesa nesa kuma injin zai ɗauka da wannan kudin da muke da shi to za mu ci gaba da haka shi wancan dai lissafin namu yana nan a ajiye idan mun samu mun ci riba mun ci galaba ta wannan hanyar to ita za ta fi wacce ba sai mun koma ta waccan ba fatan mu dai Allah madaukin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya maida dubu dubun abin da ake bayarwa kuma Allah maɗaukin sarki ya sa wannan hidima ta addini gaba ɗaya ita ce sanadin tsiran mu baki ɗaya Allah ya kare mu daga dukkanin fitintunin zamani Allah ya kare mu daga dukkan wani sharri na mutum ko na aljan cikin dukiyoyinmu da cikin rayuwarmu da mutuncinmu da kuma iyalanmu waɗanda suke ba da wannan gudunmawa da kuɗaɗensu masu nauyi Allah ka wakilce su a cikin dukiyoyinsu ka tsare su daga dukkanin wani haɗari na rayuwa da haɗari na dukiya Allah maɗaukin sarki ka ƙara buɗa musu hanyoyin samu idan ma'aikata ne ya ubangiji ka ƙara sa musu amana a zukatansu kuma ka sa musu albarka a cikin rayuwarsu in yan kasuwa ne Allah maɗaukin sarki ka ƙara musu ƙarfin jari kuma ka ƙara musu faɗaɗar arziki da burin ƙasar dukkanin hulɗar da suka sa a gaba da yawa yan uwa kuma waɗanda suke da niyyar su taimaka amma Allah bai hore ba to su ma Allah ya haɗa mu a ladan kuma Allah ya bada abin da za a yi a nan gaba to wannan game da abin da ya shafi taimako da ayyukan masallaci kenan dangane da tambaya mai tambaya ta farko ce assalamu alaikum Allah ya taimaki malam alaikum assalam Allah ya taimake mu baki da yace ina yawan tashi sallar dare kuma ina son tashin matata amma duk sanda na tashe ta ta ringa yin mita kenan har na haƙura har na haƙura na daina tashinta malam ka ba ta shawara domin tana jin ka yanzu haka na gode to gaskiya ne maganar ita ce shi namiji ƙwazansa da ƙoƙarinsa ba irin na mace ba ne da aka ce ka tashe ta ba ana nufin kullum ka tashi ka tashe ta ba ba za ta juri kullum ba ita ba irin ka ba ce duk da a wani lokaci kuma za ka samu wata matar ta fi wani namijin ƙoƙari amma dai a mafi yawan lokaci mazan sukan fi ne matan kokari sau da dama annabi in ya tashi sallah ba shi yake tashin matansa ba su suke tashi su zo su bi shi hadisin abdullahi dan abbas ya nuna haka lokacin da ya kwana a gidan annabi a ɗakin na na maimuna abdullahi dan abbas ya ce da daddar annabi ya tashi ya ɗauko buta ya alwala ya zo ya kama sallah bai tashi kowa ba ya ce daga baya ni ma sai na tashi na je na yi alwalan na zo na bi shi daga baya ita ma na maimuna ta tashi ta yi alwala ta zo ta bi mu da ka wani lokaci ita mace da kanta in kana yi in Allah ya nufe ta ita ma sai kaga ta yi kwazo wata ran ta biyo ka nana isha tana ba da labari ta ce sau da dama annabi yana sallah ni kwa ina kwance a gabansa in ya zo zai sujada sai ya taba ni sai in naɗe kafa ya yi sujada sai ya gama in miƙe in ci gaba da bacci na da aka malamai suka ce duk wannan yana nuna hatta annabi ba kullum yake tashin matarsa su yi sallar dare tare da shi ba sai da na umar kamar yadda imam malik ya rawaito a cikin muwaɗa yakan yi sallar dare ba tare da ya tashi kowa daga cikin iyalansa ba amma fa da zarar asuba ta yi lokacin da za a yi ta farilla shi ya gama nasa na fulfulin to sai biyo ɗakunan matansa yana karanta musu ayar wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ma'ana yana tashin su da wannan umarnin da Allah ya yi kowane mai gida ka umarci iyalanka da sallah dan ma kada wata ta tashi ta yi masa gunaguni ko mita ta ji cewa Allah ne ce ba shi bane ba Umar ne ya katse miki baccin ki ba Allah da yayi ki ne yace a tashe ki ki sallah to amma an samu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar dare Allah ya nuna masa wasu bala'ai da musibu da za su faru musamman abubuwa na tashin hankali da za su auku a duniya kafin alkiyama ta tashi da irin firgici da razani na alkiyama da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yace ai ki zu sahibul hujurat yace ku je ku tasar min mata na a duk gidajen su a je a tashi waccan a gidanta a je a tashi waccan a gidanta yace a tashe su fi sallar dare yace domin sau da dama mace za ta rayu cikin sutura a duniya amma a lahira ta tashi ba ta da sutura da ka a kiyayi wannan rana a yi mata shiri shi sallar dare wani asusu ne kake yi na tarawa kanka lada a gobe kiyama wanda za ka je ka tara da aka kada ya zama mutum bayi da wani kaso a cikin ibadar dare ko yaya take kuma da ka yi mai yawa yau ba za ka sake yi ba sai shekarar bara baɗi to wanda ka lizunci ko raka'a biyu ce duk dare za ka yi sallah raka'a biyu ka kwanta haka ya saban maka ko ka tashi kafin asuba kai sallah raka'a biyu ka saba da haka yafi kai mai yawa ka kasa dorewa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi soyuwar ayyukan ibada a wajen Allah wanda aka dawoma ana yi komin kankantarsa shi Allah yana son sabo baya son ayi abu a dina to da haka ku saba da yin ayyukan alkhairi komin kankantarsa Allah yana son wannan musamman sallolin dare wanda Allah ya kai mana ishara a kansu kuma da wuya ne ka samu mutum muminin kwarai bai da wani wurdi a cikin dare in ku aka samu haka duk da ba wajibi ba ne to ka sani shaidan ya rinjaye ka dan Allah ya yabi muminai cewa da daddare suna tashi kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil asharihum yastaghfiruna تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا wa ومما رزقناهم ينفقون والمستبشرين بالأسهار شهد الله أنه لا إله إلا هو ذاك الله سبحانه وتعالى يشهد النبي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ذاك da ya ɗan uwa kada mai sakaci shaitan ya danne mu a sallar dare mazanmu da matanmu idan aka ce sallar dare ba dole sai ka farka cikin dare ba akwai mutumin kirkin da zaka ga cewa ɗabi'arsa ta bacci tana da nauyi domin shi nauyin bacci ko rashin nauyin bacci ba wai kirki ba ne ko rashin kirki ba a gwada wannan da kirkin mutum ko rashinsa za ka iya samun mutumin kirki amma yana da nauyin bacci za ka iya samun mutumin banza amma bai da nauyin bacci yau akwai wanda ya kai barawo rashin nauyin bacci to amma masu kayan kuma sai ka tara su sun yi nauyin bacci galibin criminal masu aikata ayyukan ta'addanci ai ba su da nauyin bacci da daddare irin ya yasa ba shi ce idan ufa taken dare da rana kuke bacci na umar yana daga cikin baiwa wakin da Allah ya masa bai da nauyin bacci kwata umar bai da nauyin bacci amma na abubakar yana da nauyin bacci kuma tare da haka abubakar ya fi umar to ya danganta da halittar da Allah ya ma in kana da nauyin bacci to sallaka ta dare da an yi isha sai kai kayaka yanzu ana idar da sallar isha duk sallar da kai sunanta sallar dare sunanta kiyamun laili da aka da ka shiga gidanka kafin ka kwanta yi shafa'i da ke shikenan in baka tashi ba sai a salatu khairu minan ya yayi to amma in ka san kana iya tashi to da ƙarshen dare ya fi lada ya fi falala to amma da a rasa duka kuma fa da babu gwanda ba daɗi kuma wani yana ganin cewa shi sallar dare ai sai wanda suke da hadda mai yawa a'a ba sai wanda yake da hadda mai yawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai waye daga cikin ku zai sallar dare da izu 20 daya bisa ukun qur'ani suka ce izu 20 ai da yawa ai sai wani da wani yawa ma ya haddace izu 20 din a cikin mutane ai sai wani da wani sai ce ku kwantar da hankalinku ba haka nake nufi ba da ɗayan ku zai tashi yayi sallah raka'a ɗaya karanta qul huwallahu ladansa a wajen Allah ya karanta izu ashirin domin qul ta ta'dilu thuluthal qur'an qul wallahu a sallar dare in an karanta ta ladan daidai yake da wanda ya karanta izu ashirin amma sai a sallar dare kadai to kaga yanzu da zaka tashi kai raka'a uku kowace fatiha da qul wallahu yanzu daidai kake da kai ne sauka ashirin sa uku kai amma fa ta alfarma yawa dan gado wani ya sauke qur'ani kuma ka rika takama ka ce daidai kuka a'a wannan political appointment ne ya alfarma ce ko ba haka ba in ba a wajen yan siyasa ba ina zaka ji ana SA kaza SA kaza kuma ko a ba ta daje iya ba ka san sai political appointment alfarma ce kawai dan dai a dan san maka wani abu kai ma an sha wahala da kai a tura tare amma inda gaske za a ce kowa ya kawo takardarsa a bashi aiki sai da yawa SA SA ba za su SA ba ba za ki iya ba da ka dai a cikin addinin musulunci akwai irin wannan gara wani abun ba ka yi shi ba amma alfarmar Allah sai ya baka ladan kayan dan dai kada wai a tafi babu kai domin yanzu an ce duk wanda zai yi sallar darasi wanda ya haddace izo ashirin to nawa ne za su yi a kaɗan ne to amma kul huwallahu nan ai ɗaiɗai ne za ka samu wanda bai iya ta ba musamman dai a garin Kano a wani garin kila a samu da yawa ba su iya kulwan lawa ba amma a Kano ko da kai ta kulkulkulkul dai har a gyara za a kai ko da turi ko Allah ya sa dace da ka ya dan uwa ka kwantar da hankalinka kar ka cika matsa mata kullun cewa sai kun tashi tare idan ka tashe ta yau ta danyi a rabi ai sallar in an gama kuma a tsaya a danyi hira kuma wani abu da ba ku gane ba sau da dama wani lokaci mutum da daddare sai ya kasa bacci wannan yana faruwa in ka kasa bacci tashi kai sallah riba kafa ce kura ta taka kwado saboda in ma baka yi baccin ba in baka yi sallah ba ma baccin ya kiwa to amma wani sai ga baccin ya kiwa kuma yana ta su to nan ne haka asara biyu kuna ta faɗa da sauro pau pau ka kai mai hari ya kai ma to sannan kuma wata dabara har ila yau duk mutumin da ya kasa bacci da daddare ya tashi ya fara sallah zai yi baccin saboda shi in ce shedan ne yake zuwa don ya cuce ka ya san kila gobe kana da wani abin alheri da zaka yi tun da safe to bari ya tara ma gajiya da daddare hana ka bacci don gobe ka kasa to me wayo da ya ji ya kasa bacci sai ya tashi ya kama sallah to shi kuma ɗan da ya barka kai sallah gwanda ya barka kai bacci kana fara sallah sai ka fara jin jagadi yake na sai kwanta kayan ka ba ga makari cikin sauki ba amma wani ya kasa bacci shi na sai tafi kemis sai je siyo eh, maganin mura ka zo ka zama karamin dan kwaya baka sani ba kai ta bankawa kanka maganin mura wai so kake kai bacci alhalin kai ba mura kake yi ba ka zo ka cuci kwakwalwarka ka damu kanka da haka wannan wani abu ne wanda ya kamata mu lura da shi zai taimake mu kwarai da gaske tambaya ta gaba ce assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya karba aikin mala Allah ya karba ayyukan mu baki daya yace Allah ya kara wa malam imani da ikhlasi Allah ya kare mu baki daya yace malam Allah ya yi maka albarka to duk dai ni kadai Allah ya mana baki ɗaya ya kuma albarkaci zuri'ar ka malam wallahi ina son ka dan Allah to kai ma Allah ya so ka dan zatin sa yace tambaya ta shine malam ina da wani application na Qur'ani a wayata na Sheikh Sa'ad Al-Gamidi malam karatu karatu ne idan ya biya kamar kai ma sai ka biya to ina yin hakan kuma ina gyara hadda ta sosai to malam hakan yayi eh yayi adam asali haka akai karatun qur'ani ka tsaya malami ya karanta ka saurara sannan kai ma ka karanta bayansa akwai husari al-muallim akwai manshawi al-muallim wani tsari da aka yi na muryar mahmud khalil al-husari allah ji kansa da rahama duk muryar mutum ɗaya ce kuma sau ɗaya ya karatun manshawi ma ya yi amma kwamfuta da kimiyyar zamani sai aka raba muryar biyu sai ka ji murya babba ta yi sai kuma wata karama ta biyu sai ka ɗauka babba ne da yaro ba haka ba ne duk mutum ɗaya ne kawai an yi maximizing ɗin muryar ne an ɗaga wancan bolin ɗin wannan kuma an tsince shi an gane ko da haka dai duk dan a mutane shauƙin su koyi karatun ƙur'ani da haka ba laifi dan mutum ya koyi karatun ƙur'ani ta wannan hanyar. bal ita ce hanyar da mala'ika jibril ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo ya karanta sai ya shiru sai ya ce annabi kai ma karanta sai ya karanta da haka da haka shi ma ya ce haka Allah ya koya masa kuma ya ce da annabi kai ma ka je ka koya wa al'ummarka da haka qur'ani asali ya zo ne an tariqil mushafaha ji daga baki malami yana karanta kana sauraro kai ma kana karantawa yana sauraro in ta yi kuskure ya gyara mata da haka dai kowa Allah yana kafa mana hujja ne a duk inda muke a yanzu ta hanyar waɗannan kayayyakin zamani ba ka da hujjar yau ka je wa Allah lahira ka ce kai baka ji wa'azi ba ba ka da hujjar yau ka je wa Allah ka ce kai baka iya kaza ba na addini wanda ya zama wajibi domin duk ga kayan kai sako na lungu-lungu sako sako wayar nan da kake ganin ta in ka rike ta sai ta kai ka aljanna in kuma kai misleading ɗinta sai ta kai ka wuta a wayarka za ka sauke duk karatun da kake so ka sauke karatun ƙur'ani a karanta ma ka koya da wayan nan da kuke gani a yanzu za ka shiga google ka buga fatawa akwai malaman da a yanzu za su amsa ma sai malamin da kake so a malaman duniya da duk yaran da kake so akwai malamai a ingila ƙwararru a turanci inda turancin ingila kake so su amsa ma fatawa masana addini da ka buga za su amsa ma akwai malamai a saudi arabia da larabci dan maka dan madina inda larabci kake so su amsa ma za su amsa ma in a rubuce kake so su baka a rubuce inda baki kake so ka sa a kunne kai wallahi akwai malaman da in karatu kake so su koya ba za su koya ma kawai na'urori ne aka kafkafa su kuma aka sa musu alam da ka danna ka shiga za su yi kuka kuma malaman ba a rasa su za su tsaya su maka magana in wani baya nan za a iya haɗa ka da shi wani malami kace sai an fama fatawa wane wane a ce to malam wane kana da mai neman fatawa daga gari kaza ko daga ƙasa kaza kuma da yare kaza yake so ku yi magana kuma ku yi magana ka da wata hujja da ba za ka bauta wa Allah ba a yau ba ka da wata hujja da za ka rayu cikin duhun jahilci kuma ka ce Allah zai maka uzuri domin duk waɗannan sirrikan da suke cikin wayoyinmu na hannu da yawa ba mu sani ba amma muna can muna sakarci mutum ya shiga youtube ya ga waƙoƙi ya shiga instagram ya kalli hotunan banza ya yi kaza ya yi kaza amma waɗannan abubuwan da za su raya imanin sa bai damu da su ba kullum dare in ka so za ka kunna wannan koyar taka ta kwana ta ne maka karatun ƙur'ani kai kanka ka ji imani sannan duk wani aljani da ya makale jikinka ta ƙone ma shi ya gudu sannan ta kan maka aljanu daga gidanka wayar ita ta maka wannan aikin kai kana bacci amma da magani a gonar yaro bai sani ba ya sare da aka Allah maɗaukin sarki yana ta kafa mana hujjoji da kuma sauƙaƙa mana al'amuran rayuwa da al'amuran addini ya kamata mu fahimta ya kamata mu gane to haka ne in ɗan kasuwa ne kai yau daga bangon duniya in akwai wani shago a bangon duniya za ka iya siyan kaya ta wayar nan a kawo maka kayanka kuma bisa ga amana ba wani abin nan yadda kake so da yawan yau masu cinikayyar motoci a waya za su browsing kamfanin nukan motoci a amerika da ingila da ina ne su nuna musu motocin da suke so a faɗi farashin ai komai a ce za ta zuwa najeriya har lagos a kuɗi kaza daga lagos ɗin kuma za a iya kawo maka ita duk inda kake a garin ku a kuɗi kaza kafan motar kafan kuɗin da za ka kashe kuma a turo maka ita duk wannan ana yi a duniya amma da yawa mutane ba su san wannan ba wani ya ɗauka kawai waya shine ya yi chatin da budurarsa shi kawai amfanin waya kenan a wajensa wani ya ɗauka waya shine kawai ya yi magana da abokinsa ko ya yi jam ko kaza ko kaza to duk wannan yana daga cikin amfanin nukanta kaɗan cikin dubun dubata wanda Allah ya kunsa a ciki ta hanyar hore kwakwalen wasu don kuma su zamo sauki ga wasu domin abin da zai baka mamaki wannan wayar waɗanda suka kira ta wasu su ma ba su yarda cewa akai Allah ba amma ka ga yadda shi kuma Allah ya maida da ita ake amfani da ita wajen abauta masa su ba su yarda da Allah ba amma wayar da suka kera ita ta yarda kaga wannan Allah kenan kamar yadda yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim sai mun nuna musu isan mu a fararin duniya da har a jikin su hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai mun kure su sun tabbatar da cewa mu din gaske ne yanzu wa ya isa ya maka musun Allah wallahi ko yayi musun ƙarya yake ya san akwai mutanen rasha sun ce babu Allah ƙarya ne amma duk a ƙarshe da suka gama walanke su suka gama ƙaryarsu sai suka ce amma dai sama akwai wata natural power wani ƙarfi da ya gagaru kowa kuma wannan ƙarfin shi yake juya duniya a ji mahaukatan banza muka jirga shi a cikin ƙur'ani ar alal arshin sawa ar alal arshin sawa Allah shi ke juya ko ina da ko ina shi kuma zatinsa yana sama wannan ne abin da ba ku gane ba kuka ce nasarar fawa da haka babu laifi ya ɗan uwa kai amfani da kimiyya da fasaha ta wayar hannu ko intanet da sauransu wajen kai samu ilimin addini ko ka karanci alkur'ani ko karanci hadisai ko ilimin zamani yanzu kun san mata da yawa da wayayyun ma mutane da yawa wani ba sai ya je asibiti ba da ka fara jin sainin na wata cuta a jikinka waya ka kawai za ka ɗauka ka shiga ka buga za a gaya maka cuta iri kaza ita take da sainin kaza sainin kaza sainin kaza kuma maganinta shine a sha kaza a sha kaza a sha kaza wata daga cikin iyali na take gaya min tace ta je ita ma ta iya wannan amma da ta je asibiti ta gaya wa likitan abin da yake damunta sai ta ga likitan ya ɗauko waya shi ma sai da ya browsing ta ce wa duk abin ma ashe dillaka ne dan ne a ba sha ne babu ilimin likitanci ba akwai ilimin likitanci kuma akwai likitocin kwarai ba su kansu likitocin wasu yanzu da wannan suke dogaro da wannan suke dogaro da aka kai kanka daga gidanka za ka iya fara sanin wani hali kake ciki wani mataki ya kamata ka fara takawa kafin kuma ka dangana zuwa ga likita musamman mu a kasashen mu nan inda likitocin suke da wahala suke da tsada musamman a asibitittuka na kwararru. sai ka je wani likitan kan ka gan shi ciwon ya kashe ka sai an binciko kaza sai an lalubo kaza sai an lalubo kaza kuma hakan ne haka ya kamata amma matsala shine mun yawa kuma asibitittukan sun yi kada inda a ce asibitittukan suna da yawa yanzu kaga kamar asibitin Malam Aminu Kano kamata ya a ce duk kusurwoyin Kano guda hudu akwai daya yanzu ba a kudancin Kano yake ba to kamata a ce a yammacin Kano akwai a gabashin Kano akwai irin wajen su rijiyar zaki irin wajen su yan kaba irin nan yankin mu rijiyar lemo ba tarawa a samu irinsa to amma fa kwaya ɗaya ne kwallon kwal ko mu yan bakirawa kaɗai tana ta najeriya in muka je mun ishe shi amma haka za a kwaso su daga katsina a kwaso har daga maiduguri fa ana zuwa har daga eh, eh, abin nan adamawa yola ana zuwa asibitin malam aminu kano saboda in kai gabas nan babu irinsa nan daga zamfara sokoto duk zuwa ake yi katsina duk zuwa ake yi to mu kanmu na kanin ma mun fi karfin sa to ka ko kafin ka je likita ya ganka ai ka mutu ka mutu sai ga mutum ciwo yana ni kurkusarsa likita ya ce masa sati goma sha biyu <laughs> ya za a kai sati goma sha biyu kamar wata mace mai goyon ciki aikin sati goma sha biyun kwana inda ƙara kwana kuma labari ya canja Allah ya kiyaye takarda ta ƙarshe ce malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya ƙara maka lafiya amin Allah ya kare mu baki ɗaya yace malam Allah ya yi wa Allah ya yi wa kawunmu rasuwa yau a garin ɗan dume ina mai nema masa addu'a ‘yan uwa musulmi baki ɗaya mun gode malam to Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljannar firdausi ita ce mu da shi baki ɗaya Allah ya albarkaci abin da ya bari a baya Allah ya ba ku ku ɗan uwansa haƙurin rashin sa Allah maɗaukacin sarki idan ta mu ta zo mu ma ya sa mu cika da imani wannan shine karshen haɗuwar mu a yau gashi ana bani wani kuɗi to wani ya ƙara kawo dubu ɗaya ko to da haka insha Allah dai sai Allah madaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah